fitattun waƙoƙin Kannywood. Tsohuwar waƙar jarumai wanda ta zo daga kamfanin Jaga World. Ku kasance da shirin fitattun waƙoƙin Kannywood a duk ranar Lahadi da misalin karfe bakwai na dare a tashar Arewa 24. Arewa 24. Ta kuce.